Abincin da ke ƙara wa namiji sha'awa a wajen jima'i. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa tashar AA Boka. Idan yau kuka zo tashar AA Boka ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye. Abincin da ke ƙara wa namiji sha'awa wurin jima'i gargaɗi duk wanda baya da aure ya rage cin su ma'ana ya rage cin wa'annan abubuwan domin suna ta da sha'awa ma'aurata idan ka tabbatar za ka yi jima'i yau za ki ko za ka ci wannan zai taimaka maka sosai yawa da farko dai abin da ake so mutum zai samu kuma sannan abin mutum zai samu zai samu kankana kankana wani bincike da aka gudanar a shekarar 2008 ya nuna yadda kankana ke ƙara kuzari ga namiji saboda wasu mahimmancin sinadaran da take ƙunshe da su, har ma wasu sukan misalta ta da irin magungunan jima'i da wasu ke sha. Sannan za a samu riɗi, ta yiwu ta yiwu ka yi ma za ka yi mamaki irin abincin riɗi ko kuma abin da riɗi yake to ba abin mamaki ba ne game da haka, don kuwa masana sun tabbatar da cewa yana ƙunshe da sinadaran zinc da ke haɓaka yawan mani ga namiji wanda hakan ke ƙara masa sha'awa. Sannan abinci na uku shi ne citta, ita ma citta tana aiki ne. kwatankwacin na yaji kamar yadda yaji ke taimakawa wajen kwararar jini zuwa ga al'aura, namiji hakan ita ma take yi sai dai akwai ƙari akan na barkono tana ƙara lafiyar hanyoyin jini bacin citta akwai barkono ma'ana yaji kenan wasu sun Wasu sun danganta gudanar jini a jiki jikin ɗan adam da jima'i, yadda al'amarin yake yayin da sha'awar mutum ta motsa, hanyoyin jini da ke jikin al'aurarsa sukan buɗe sai jini ya kwarara, hakan ke sa sanya al'aura ta ta yi ƙarfi har ta samu damar gabatar da jima'i ba tare da matsala ba. To shi barkono yana da sinadarai da suke aiwatar da irin wannan aiki a jikin ɗan adam amma ba a ba na nufin mutum ya ɗebi yaji yana sha a'a a cikin abinci ya dinga amfani da shi amma shi ma ba ya gabza shi ba ya dinga ci daidai da yadda hankalin jikinsa zai yi to idan yana yi zai taimaka masa sosai wajen samun irin wannan sannan akwai gyada ita kuwa gyada wani sinadari ne tana da sinadarin da take da tana da sinadarin amino acid argin kenan wanda a turance wannan sinadari yana taimaka wajen daɗewa gaban namiji a miƙe sannan akwai uwa uba kuma tafarnuwa tafarnuwa ita ma wani tafarnuwa nau'in wani ɗan itace ne wanda ake amfani da shi wajen maganin sanyi tafarnuwa tana taimakawa ƙwarai da gaske domin irin abubuwan da tafarnuwa take mutum bai isa ma ya lissafa su ba shekaru dubbai da suka shuɗe mutanen ƙasar nan ko kuma in ce mutanen afirka ke amfani da tafarnuwa don gudanar da magungunan matsalolin jiki daban-daban har yanzu ba a bambance irin tarin amfanin da tafarnuwa yake ba binciken zamani ya tabbatar da cewa ita tafarnuwa na gyara hanyoyin jini kuma mun bayyana a sama yadda gudanuwar jini ke yadda jini yake gudana a jikin ɗan adam to tafarnuwa magunguna da take yana da yawa da kuma tarin gaske sannan abu na ƙarshe shine akwai kwai kwai ma na taimakawa sosai domin yana da sinadarin vitamin b6 da vitamin b5 binkicen ya nuna waɗannan sinadarai suna kawar da damuwa su kuma inganta sha'awar jima'i ga ɗa namiji Kar ku manta idan kuka zo tashar Eboka ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo ku dinga samun sa kai tsaye tashar Eboka tashar ku ce mun gode.